Amincin Allah ya ƙara tabbata a gare ku ‘yan uwa, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha mu ta zumuncin mu TV mai albarka. Tashar da take kawo karatuttukan malamai daban-daban don ilmantarwa da faɗakantarwa da nasiya ga al'ummar musulmi. A daidai wannan lokaci za mu kawo muku yacce matasan matasan ɗariƙar Tijjaniya suke ta ci gaba da ragargazan wannan Malamin Izalan nan da ya fito yake ta sukan ‘yan ɗariƙar Tijjaniya wato Sheik Adam Abdallah Kano, inda ya ƙara fitowa yake cewa shi wai yana da wasu tambayoyi guda shida wanda yake so ‘yan Tijjaniya lalle su amsa masa, inda ya zayyano wa'annan tambayoyi. ya yi ta zayyanowa ya suka ga ɗariƙar Tijjaniya a kan wa'annan tambayoyin, inda a wannan lokaci in Allah yadda za ku ji ya ce wani matashin ɗan ɗariƙar Tijjaniya ya fito ya ba shi amsa daidai da irin usulubin da ya fito ya yi wannan tafiyar. in Allah ya yarda ba tare da ɓata lokaci ba yanzu insha Allahu za mu haɗa ku da wannan ma matashin ɗan ɗarikar Tijjaniya a ji irin amsoshin da ya bashi wanda yake daidai da shi tun da shi ne ya tono ya garmar da za ta za nome shi in Allah ya yarda kamun mu haɗa ku da shi wannan malami in Allah ya yarda da wannan matashin ɗarikar Tijjaniya Da Allah idan ka san farkon zuwan ka wannan tasha ta mu kenan kai kokari ka damna mana alamar subscribe da kararrawar sanarwa ta yadda da zarar an ɗaura sabon bidiyo za a sanar da kai. sannan a danna mana like kuma a yi sharing ɗin wannan karatu zuwa sassa daban-daban don al'umma su ji su san halin da ake ciki sannan ko Allah zai sa a samu wa'anda za su kai wannan saƙon ga shi wannan malamin ya ji amsar tambayar da yi wa 'yan ɗariƙar tijjaniya ga shi an ba shi amsa sai mu ji me kuma zai ƙara fitowa da shi kuma a wace amsa za a ba shi a yi sauraro da kallo lafiya assalamu alaikum muna gaishe kowa da kowa wanga lokaci mai albarka da wanga rana mai albarka yan wa musulmai ga baki daya duk wanda zai kalli wanga program raddi ne ga wanga kato mai magana ba aya ba hadisi muna kuma so maganan yanzu kano najeriya muna so lokaci ya kai irin wadanga jahilai da suka sa hullan malumma rigan malumma amma ba su yi ma ilimi adalci ke samu wani wuri ya zauna shi kullum a cikin rayuwa magana yake yi akan laifuffukan da waɗansu ke yi cikin kungiya ko kuma cikin wani akida wanda muke kira ɗarika tijjaniya amma ya ajiye laifin da waɗansu ke yi da sunan musulmai da yake jahili ne ya ajiye laifin da waɗansu ke yi da suna musulmai muna da musulmi barawo muna da musulmi masinaci muna da musulmi makaryaci muna da musulmi kai dan 419 muna da musulmi duk wani aiki da ka sani musulunci ya haramta musulmi na ciki amma she wannan bai dame shi ba wanda ya dame shi da yake wawa ne tsoko ne dolo ne abin da ya dame shi ne mun buga da bakin kuji wai ga wani cikin dariƙa tijjaniya sun ce annabi kaza ne sun ce annabi kaza ne sun ce annabi kaza ne to waɗannan musulmai da suke zina da sunan musulunci nan annabi bai hana su yin zina ba annabi bai hana waɗannan musulmai da ke fowar nai da sunan musulunci na annabin nan bai hana su ba waɗannan musulmai da ke mugayen aiki a doron ƙasar nan annabin bai hana su ba to inda wadanga dabbobi sakarai suna kan midiya shi su zo da sunan wai su malumma kullum ba su ga wani laifin wani akida ba shine laifin dariƙar tijjaniya kuma Allah ya ce bai kama ni kan laifin da wani ya aikata kowa Allah zai kama shi da kan laifin da shi ya aikata bai yi muna tafiya a ce an samu wani musulmi a doron kasa ya je ya kirnap mutane ya karbi kuɗi da sunan musulunci shi sa Allah ya kama ni in azaban zai zo ya kaba ni a laifin shi wannan musulmi ne kamuwan Allah zai kama wanda ya aikata wannan abun amma da yake mun samu irin wadanga mutane dabbobi ne sun je eh, karatu suka komo wanda muke maganan ga baban shi dariƙa tijjaniya ne baban shi dan dariƙa tijjaniya ne ya fara zuwa ya karya ta ba ya ce babana na cikin wutan jahannama ni dan wani jikan wani ma'aifina na cikin wutan jahannama ma'aifina daga cikin wanda suka yi ma annabi sabo ma'aifina daga cikin wanda suka kawo bala'i a duniyar musulmai wannan bai zo ya faɗi ba she dai ku zo kullum kuna damun al'ummar musulmai a'a ɗarikar tijjaniya an yi maulidi bidi'a ne an yi kaza kaza bidi'a ne an yi watasiyan bidi'a ne an yi an tara mata da maza an yi bidi'a ne an yi amma wadanga dabbobi so suna yin taron kasa a cikin jigawa suna taron kasa a cikin kano suna taron kasa a cikin borno suna taron kasa a cikin eh, bauchi suna taron kasa a cikin lagos wanda yake da sunan kungiya ahlus sunna wai wal jama'atu suna tara mata da maza ko wannan zama da kuke na shekarun nan na wannan dawan alu sunnan nan maza kawai ke wannan zama ba mata kullum za ku zo ku damu al'umman musulmai da ku a kaza ne bid'a ne an yi wata siyan bid'a ne an ce kaza kaza bid'a ne wata siyan ga su mata da maza suna rawa shi yasa wadannan shi ya dame ka muna da musulman da ke shan giya wannan bai dame ka ba turai su ta shan giya akidan da ka kama ne da rika tijaniya to za mu ga maganar bakin shi muji mu mai gyara gwada ma duniya kamar wanga zuku ne amma yana rike da shi wai shi malami wan yayi kadan ya karantar da ni kai ko diyan ciki na yayi kadan ya karantar da shi wan bai ya karantar da diyan ciki na diyan ciki na ma bai ya karantar da shi to da ilimin da na ba wannan yaro wan bai da rabin shi hankalin da na sa wannan yaro wan bai da rabin shi ya ci yayi kwana ne zai zauna kan mambari ya taba batun banza ta kin Bruce muji muji batun bazan shi ni ina son tijjanawa masu amana wayanda da gaske suke so a fahimta da addini su zo su fahimtar da ni tambaya ce guda shida nake yi me yasa mafiya dukkanin boka ku ji wawan ga wai shi yana son tijjanawa masu amana zo su fahimtar da kai kai wane ne kaiwa cikin musulunci a cikin musulunci wa san da kai a cikin addinin wa san da kai kaiwa kana so ba ba ba wanda ke da lokacin ka zai bar ka fahimta tun da baka ga masu shan giya ba masu kirnafin ba ka je ka musu wa'azi ba ga mazinatai ba ba ga masu mugayen aiki a doron kasa ka musu wa'azi ba wanda ka gani da yan ka yan tijjaniya to babu lokacin ka balle a ce za a fahimtar da kai in kai wawa ne muna aika maka sakon ga in dai boka ya kai boka daga cikin tijjaniya yake fitowa ko akwai malami ɗaya boka suna? sunna ya san gidan shi mu je mu rusa kaga wawa abin da ya fadi kun ga wawa wai in dai boka za samu cikin halin sunna ke samu to cikin halin sunna muna samun masu gina masu gina rami su sa ankwara su sa ankwara su zuba ruwa su ce wai sun gina rijiya cikin ahli sunna a samu wannan aikin banza a doron kasa ba cikin yan kungiyar halin sunna muka samu ba a tona rami a sa an kwara ciki a zuba ruwa cikin wani akida aka samu wani akidan banza cikin yan ahlu sunna ya kira kansu wai ahlu sunna wal jama'a suke wannan aikin banza a doron kasa wannan maka zo kai magana wannan ba sa in dai irin wannan tafiya ne muna da lokacin ku mun ba lokaci mun ba mun ba kanmu lokaci ku je mu je aikin banzan da kuke gani akan akida in dai ba kan musulunci za ku zo ku yi magana ba kan akida za ku zo ku yi to mu kuma mun zo mu aje ku kan akidan ku aikin banzan da kuke yi cikin akidan ku da almajiran ku da malumman ku su a tona rami a sa an kwara ciki a zuba ruwa a gyara sama a ce an gina rijiya mu balarabe bai na kabbara a to a je a gina rijiya da bai dace a gina rijiya ba yan ahli sunna kana so baka so na ka baka video su malumman izala da suka gina rijiyoyi wanda yake an kona kudin al'umma ne yanzu haka ina da wadannan video ina da wadannan video sun san ni na san su ku pushi na ka pushi na na fitar da wadannan video mutanen banza cikin West Africa mutanen banza cikin wasu afirka ka karbi kuɗi da sunan al'umma za ka je ka musu abun amfani ka je ka gina rijiya bakin gota ka gina rijiya bakin gota in ba kungiyan banzan gaba ahlus sunna annabi ya ce a gina rijiya ga gota ka san nan ba ya gina rijiya ka gina rijiya dan ka ci kudin me shi wanga akidan banza ka ce zaka zo ka fadi wai ai in an samu yan boka cikin yan dalika dalika ke samu boka to waɗanda ke gina rijiyoyi na ɗaya kenan ni da kai za mu je sa sani tun da abin ya kai ni na samu maka lokaci in kai soko ne ni ma babban soko ne amma na fi ka hankali saboda ilimi ilimi da nake da shi baka da rabin shi diyana ma fi ka ilimi kai almajiri na fi ka ilimi almajiri na ya kantar da kai da hankali da ilimi duka ya fi ka mu je babu a na ake samu ka bidiyon nan wannan ƙasa ta ramli da ake yi a duba haramun ne ko halal manzo Allah ya ce wanda ya je wajen dan duba wanda ya rakiya ma sallarsa ta kwana 40 babu mun ji manzo Allah ya ce wanda ya je wajen duba to wanda ya ci kudin marayu wanda ya tara marayu da sunan ahlus sunna wai ga marayu jama'a ya aje bana ya karbi kudin marayu kudin talakawa na marayu ya danne ya sayi mota ya gina gida ya yi aure shi kuma ina hukuncin shi ba cikin wannan akidan banza na ahli sunna ya fito ba ba cikin wannan akidan banza na ahli sunna da kike kansu wai wahabiyawa ba su suke wannan aikin banza ko karashin musali bari muna da evidence ku pushe mu mun fito da shi mun kama ku manya-manyan malumman ku laraba sun turo mana evidence mu je mu confirm ba yi ba in ka ce nan ka gana nan ana samun yan boka to nan kuma ga ku ana samun masu cewa wai ga marayu muna data marayu a karbi kowar maraya eh, dubu ɗaya ɗaya za ba kowar maraya dubu ɗaya ana bashi ɗari biyar da sunan kowar maraya sunan shi an aiko kudi za ba marayan nan dubu ɗaya ana ba maraya ɗari biyar biyar ka ce mana ƙarya ne ku ce mana ƙarya ne ba cikin wannan akidan ku na banza ba kuka fito da wannan aikin banza ka zo ka yi magana kan waɗannan mutanen banza da kai dan banza ne to mun gwada maka aikin banza yanda ake aikin banza mun gwada maka yanda ake aikin banza ka je kai magana aikin banza na ku da ka kai magana aikin banza na gidan mu. jama'an na fata kuna kuna tafiya da karatu kuna tafiya da fahimtar wadanga mutane lokaci ya kai in kun ce ba ganin komai mu ma ba mu ganin naku kuna ganin namun ga naku in kun ce mu ga mu gyara gaba da shi a gaba gyara azzalibai duk wani zaluncin doron kasa a koyi wurin ku aka koyi a ci amanan mutane ai kai misali da buga kasa mun ji annabi ya ce to ina annabi ya ce kuma me annabi ya faɗi kan me cin kudin marayu kan me taushe marayu wani kungiya ke taushe marayu ba ai zala ba bayan ahlus sunna wal jama'a ba a kawo a gwada marayu kudi ya zo a ba marayu kowane maraya daya a bashi dubu biyu ana ba maraya dubu biyar biyar ba wannan wanga abu annabi aka ce ayi da sunan manzon Allah she mun gama kai mun ce za mu zo mu kwandam duka to lokacin nan mu da ku za mu ce mun kyale ku lokaci ya kai dai she ban bidiyon nan ya kai gare shi da kasan da ake tuba tana soron wani soro a can za ka samu idan kuna ganin sharu muka yi ku yi karatu ku ce ƙarya kake ni kuma in kama sunan malaman da suke taɓa ƙasar in faɗa wani a bauchi in faɗi wani a katsina in lissafo a kano in na rututu haka zan ta lissafon su ba adadi babu ita ce tambaya ta farko tambaya ta biyu da ƙadiriya har shi'a ba mu taɓa ji a kano ɗan shi'a ya fito ya zagi annabi ba zai dai zagi sahabi amma ba zai zagi annabi ba da izala sun ɗariƙa ɗariƙar ƙadiriya shi'a ba a taɓa samun ɗaya daga cikinsu wanda ya fitar kama ya zagi manzan Allah ba a Kano amma a Tijjaniya mutum aka samu akwai Abdul Inyas wanda ya ce wuyan annabi ma zai taka a wace gari ka tiyo ko ujja ka ce akwai Abdul Inyas a Kano ba mu samu wanda ya ce manzon Allah envelope ne manzon Allah a billahi manzon Allah ka karanta shi kamar littafi ne da ka karanta kaji littafin littafin bai da amfani akwai wanda ya ce a cikin kano najeriya ya ce manzon allah maulidin murnan aifon manzon allah gwara kashi akwai zagin da ya kai a ce maka ubanka ubanka da ya kawo ka duniya gwamma a yi murnan murna haifon ubanka gwamma kashi ma da murna haifon ubanka wani cin mutunci ya kai kan manzon allah wannan cin mutunci in kai wawa ne mun gwada maka mun fi ka iya magana mun fi ka magana babu malamin ku cikin na wahabi ya yi mana wai gwara kashi da murnan haifuwar manzon Allah amma uban shi bai ce mana duniya gwara gwara kashi da uban shi ba amma ya danganta gwara kashi da murnan haifuwar manzon Allah akwai cin mutuncin da ya kai ka ce mana wai hadisi ya zo kai ma kana kai a zuwa kabarin manzon Allah kakka je da niyan zaka kabarin manzon Allah je da niyan zaka ka masallacin manzon Allah kabarin manzon Allah bai da kowane amfani wani zagi ya kai wannan ku dabbobi ne mun zo muku magana ba cikin akidan ku na banza kuke magana kan manzon Allah kan wannan magana ba kuka ce mana kaba wai in za ka Madina kar ka je da niyan za ka kai ba Annabi Muhammad ziyara za ka kai masallacin Annabi ba? masallacin me amfani masallacin wurin in ba dan Annabi ba masallacin na da amfani wurin da yake ku kuna cin mutuncin Annabi psychological babu zuwa muna bude ma al'umma kunta ba kunya magana akwai wanda ya ci mutunci akwai cin mutuncin da kai a cikin hadisan ku Buhari da Muslim ya kuke kuke kuke kuke cewa kamar ya inganta manzon Allah na zuwa kan wata yaje yaje yaje ya dibe cin kanshi kan wata tana cire mai kwarkwata wani zagi ya kai wannan a wani cin mutunci ya kai wannan ku yan izala da yan kungiyan izala da malumman ku da izala suka yarda da wannan hadisi amma mu mun ce wannan hadisi karya da bai inganta ba wannan hadisi ƙarya ne duk wanda ya ce manzon Allah na zuwa ya je ya kwanta kan wata tana cire gashin tana bude gashin manzon Allah ƙarya ne wannan hadisi duk wani hadisi ƙarya ne da wanda ya rawaito hadisi makaryaci ne ƙarya ne kar ka taba yadda tunda uba kai da ubanka ubanka na zuwa wurin wata yana ajibiya kan shi ba ana cire ana bude mai kwarkwata ana cire mai kwarkwata ko ana gyara mai gashi manzon Allah zaka ce wai yana zuwa kan yana dibe cinye shi kan wata ana cire mai kwalkwata da ke ku mutanen banza da cikin wasu Afirka ku mutanen banza da cikin wasu Afirka masu zagin manzon Allah masu yare manzon Allah kana rufa ma uban kasiri manzon Allah zaka tona masiri ai kai wawa ne mun gwada maka kamar maganganun gidajen ku da hadisa da kuka yarda shi muka ce mu mu yarda ba su wa ke daraja manzon Allah su wa ke ganin kiman manzon Allah da ku da mu su wa ke ganin darajar manzon Allah ka cewa an zagi annabi an zagi annabi ko to mun ji to ya kazo gwada mana da wanda ya inganta wannan hadisin banza da muka ce ƙarya ne kan manzon Allah ba fa aya bane ba hadisi bane misalai ne wanda wani kishe mana bidiyon nan kishe mana bidiyon nan inda kai ba sai manzon Allah ne kai ajibi ne wanda zuciyarka bai shakka da manzon Allah a yanzu a Kano a yanzu recently muna da wanda annabi ya ma ashar kuma batijja ne ne yar wanda ya zagi annabi sosai kuma a kano yake yana nan yana birsu daga wace dariga to wannan ita ce tambaya ta biyu me yasa ake samu daga gare ku so muke mutanen gari su ka yi tambaya to me yasa mu ma muke samun daga gare ku masu cin kuɗin marayu masu gina rijiya bakin gota masu masu inganta hadisan ƙarya kan manzon Allah me yasa ake samu daga gare ku muna tambayan ku ka zo ka ce mana wannan hadisi uban ka ya je aje kan shi kan wata baiwan shi tana cire bai kwarkwata kai ka yadda kaman uban ka bai yi amma manzon Allah ya yi ka yadda kaman uwar ka bata zuwa kan wani wani kwarto ta aje kanta yana bude mata kai yana yana mata yana tana mai bincike amma uwarka dai ka yarda ba ta yi ba amma manzon Allah ka yarda ya je yayi sa muka ce muku lokaci ya kai mu da ku ne ba gudu ba ja da ba yau mun gama ta mutane lokaci ya kai manzon Allah akwai hadisin ku da ya rawaito mana wai mun gan ku zamani kuna gwada ku kuna da'awa kuna faɗi kaza kuna amma cikin musulunci suwa ku nan ba nawa kara cikin addini ke rage wadansu shi cire musulmai cikin musulunci manzo Allah ya zo makka ya zo ya iske masu bautan turu ko bai zo ya iske su ba da manzo Allah ya zo makka ya zo ya iske ya shirka ko bai amma cikin da zafin kai da matsuwa ya bar suka suka gane Allah da annabi cikin ilimi da kwantarwa cikin ladabi da bar iya iyan shi alayen shi ya bar suka gane ba da zafin kai bane ba da masawa bane amma da yake ku da zafin kai ne wanda kuka cewa kamar yan bokan nan ku gwada mana su ne ku taba tubar da su kuma kai kana magana shehu ibrahim yash ya taba boka gwada mun tayar shi ya taba boka a ya sunan shinga a malamin gana abujan ga makari na boka su ne face of maluma tijaniya na duniya gwada ka zo gana national chief imam na boka ka zo gana alifa alifa na shehu abdullahi mai kano na boka kun zo kun kada kuna tarkace kuna doko laifin wani kuna kara ma wadansu da yake ku makiye ne na annabi masu juya hankalin mutane ne ka zo ka ce mana hadisin da in dai ka ce mana kai baka yarda da wannan hadisin ga lokacin da mun yarda kai musulmin kwarai ne duk kuma wanda ya ce shi ya yarda da manzon Allah kamar manzon Allah ya je wurin wata matsiyaciya ya dibe kan shi kanta wai tana cire mai kwalkwata ya zai ce mana shi ya yarda da wannan hadisi mun ka ce ƙarya ne da wanda ya rawaito hadisi makaryaci ne da wanda ya da kuma aslaki ne musu inda kan annabi ne in dai kun yarda kan annabi ku zo ku fara gwada mana laifukan babanninku laifukan iyayenku kwarakwaransu da duniya ka zo ka zauna kana maganan wawanci wai ana samu waɗansu wanda ke tona rami su sa an kwara su ji su ruwa suna gwada ma laraba suna karban kuɗi ba akidan ahlu sunna bane ba akidan masiyatan gaba ne ibnu taymiya da ya mutu ibn taimiyya da ya mutu mata da maza sun gamu ibn taimiyya a ta ruwan kan gawan shi an sha ruwan kan gawan shi an yi tawasali inda ya kwanta an yi tawasali ibnu taymiya kabarin da aka bisa shi aka ce duk wani kabari da ke kusa da wurin nan yana daga cikin rahaman Allah bisa ibnu taymiya kawai zo ka ce mana ƙarya ne wannan wannan wannan magana kan ibnu taymiya sakon da za a aika maka na san ya kai gare ka kuma an aika maka kuma na kai kan tiktok lokaci ya kai na fushi kan tiktok tun da ku kuna daukan laifin wani kuna so ku kara ma wani wai shi ma daga cikin laifin ku ce yan boko haramun aikin da suke yi na kuna kun da shi bana yan boko haramun na kawo mutane suna karna mutanen nan ya ba ku zo kun ce ba duniya ku ba ba ku yarda shi ba kuna ce da kanku ciki yayi kuna ga wanga aiki ne a sha amma waɗanda ke cikin dariƙa suke aikin a sha ne kuke so ku gama mu da su gwada mana wani malamin mu da ya ce mu mu je mu yi boka mu je a aka ce maka boka me ya boka ka san boka ai gwamma boka ma da wanda zai ci kudin marayu wani wurin gwamma dan boka saboda boka shi da Allah yake ba shirka kai da aka ba kudin al'umma marayu over 200 ka ci da kai da kabo shi kada in mai bo kayan da yace alshahadu Allah ila ila ya nemi tuba yace babu abun bauta da gaskiya shi Allah ya tuba Allah na yafe mai shukutun ne to kai da ka ci kudin marayu marayu ne she ka nemi duka ka mai da musu kudin su ka gaba kanka nan boka ba ku da ankali kuna magana cikin wawan cikin babu ilimi kai da ka ci kudin marayu marayun nan duka an baka dubu biyu ka rage ka ci dubu ka ba su ɗari biyar biyar biyar ran da ka ce ka tuba bai tuban Allah bai karba sai ka mayar wa marayun nan duka kudin su aka Allah ya ce amma kai da ka gama Allah da wani yau da ka ce ashhadu ka nemi tuba ka ce babu abun bauta da gaskiya shi Allah to Allah ya karbi tuban ka tsantsa ba wani shamaki kai da Allah samu muna ma 'yan bokan nan addu'a ne Allah shirya da su Allah sa su tuba su karu cikin addinin Allah a yi yawa ba mu zo mu zauna muna cire wadan cikin addinin Allah ba ka zo ka gaya mana kurakuran mahaifinka in ya kai ka cika in dai annabi za ka zo ka fari mai wani maka annabi duk wani kuma hadisi da ya zama da baci ne akan manzon Allah karya ne wannan hadisi da wanda ya rawaito yayi ƙarya muna lokaci ya kai tun da baka karya ta ubanka ka zo ku ce mana annabi na fitsari a saye annabi na to ubanka na fitsari a saye ubanka na fitsari a saye ya baka ce ubana da yake sama yana fitsari kariya ne kun birkice al'umma kun birki annabi na kurakurai annabi na ubanka bai kuri ba fadi ba ka fadin kuskuren ubanka sai ina annabi zaka zo ka fadi da suna ka kana son annabi kuna neman yadda duniya za su samu annabi ku rage mai daraja problem ku da duniya ne a rage ma manzon Allah daraja duk wanda ke kai manzon Allah inda shi kanin shi ya wuce ah kai manzon annabi na kurakurai annabi yayi kaza annabi amma ubannin ku ba su kurakurai ubannin ku ba ku ba su kuskure annabi aka reda to lokaci ya kai mun tsaya da ku gudu kuma ba wani tsege ba muna cikin western world muna cikin duniya na ankali common sense na aiki da ilimi na aiki ba duniyan jahilai ba ba duniyar jahilai ba mu duk wani hadisi da aka ce kan manzon Allah rage darajar manzon Allah ni na ce ƙarya ne tun da baka kawo mana abin da zai taba darajar babanka darajar uwarka ka ce ma duniya ai uwata kafin ta yi babana shi da suka yi sabarantaka suka yi kurtanci na annabi zaka zo ka mana to da annabi inda muke son annabin nan be babu space a cikin zuciyarmu ba space a cikin zuciyarmu ba wuri a cikin zuciyarmu annabi ya fi iyayenmu ya fi ubanninmu mun fi son annabi da iyayenmu mun fi son annabi da dukiyanmu mun fi son annabi da komai yasa kakka zo ka mana kurakuran manzon Allah dan kana da kim kiyayya da manzon Allah dan kana da kiyayya da manzon Allah dan kana neman rage darajar manzon Allah to mu ba mu karban wannan spacing Fisa mu waɗanda kake magana kansu 'yan bokan nan shaidai musu addu'a Allah nan ya shiyar da su ya garar da su amma wanda ke cin kudin marayu wanda ke gina rijiya bakin gota akwai na gwada ina so ku zo butu butu na fara gwada muku malumman ku izala da mu da su muke aiki suke gina rijiyan banza na kiya ce dan wa a matsayin ka malami mai da'awa na sunnan manzo Allah ina gina rijiyan ga yayi bakin gota ya bata rijiyan inda kudin ka dai ka sa kudin ka gina rijiya nan ganga wai ai ka sani ai kudin larabawa ne subhanallah wangan nauyi kudin al'umma aka baka dukiyan al'umma dan kai biyan ka dan kai yadda za a gina kanka ka bata wannan kudin kai subhanallah sai ka zo ka ce mu wai wai wani kungiyan dalika suna kaza suna kaza zo ka gyara gidanka sannan ka gyara gidan wani amma da kun zo mu gamu gaba daya mu gyara musulunci muna muku marhaba muna muku lale lale to da akwai musulmi mazinaci akwai musulmi makaryaci akwai musulmi dan ta'adda akwai musulmi duk wani mugun aiki da sunan musulunci to ya za mu ga mu gyara wannan abu ta annabi da yake ganin da duk wanda ke da wani shakku cikin lamarin manzon Allah a cikin zuciyar shi har a fadi wani abin da zai kaskata har kana ai annabi ma yayi to kai ba masoyin annabi bane tunda ubanka baka yadda a fadi wani abin da zai taba zuciyarka game da ubarka ko game da ubanka arka yadda arka ce ka yi shakka amma kan annabi za ka yi wanda ya kai inda ba wani manzo da ya kai makiyan annabi ne wadanga mutane kadamun wani annabi ya kai wani ba annabi ya kai inda annabi ya kai wani ba annabi ne Allah ya ci ya fi son shi gatan annabawa ne manzon Allah gatan annaba Allah da kan ce wanda na fi so cikin annaba annabin ne manzon Allah ne she kana gatan wato dan a ta danka da ka aifin kana gwada ma cikin yaranka kaman ka fi son dan autanka ka fi son ka she yaran da a a me yasa baba she kuna kuna gwada kurakuran dan auta ai ka bai gani ya ce a ai yaro ne to a kuma annabi annabi muhammad ba mu taba ganin kurakuran shi saboda a wurin Allah Allah bai gwada mana kurakuran manzon Allah balle mu je muna neman kurakuran manzon Allah kamar da aka same ku makiyan manzon Allah ku kullun she bayyana kiyayya ga manzon Allah kamar da aka samu wani dan iska kare wanda zai mutu kare wanda bai da bai da fuska na annuri na rahama tun nan duniya ka zo ka ce ma duniya kaman annabi gwara kashi da murnan aifuwan annabi muhammad dan izala dan wanshi ya bashi raddi dan izala dan wanshi ya bashi raddi ya ce ka faɗa ne dan ka bata ma wadansu rai shi mai ka samu wallahi musuluncin ba ku yi attara ba mu mun bari mun bari ya matse ku muna raga muku ne muna raga muku ne don wani abu da kun jima makarantar makarantar ta iri to da ku bakiyan annabi ne muna raga muku ne dan abu uku mun aure ku kun aure mu mun ada jini da ku muna kasuwanci da ku in ba dan wannan ba da kun jima makarantar iri Allah mu boye ku a doron kasa a daga hannu kawai za mu yi kun kun an share ku a doron kasa ku nawa ne zuwan ku duniyan musulmai ya rikice bayyanan ku al'ummar musulmai suka gigice kisa in kai ka zauna nan ka ce ka yi ka zo kana gama laifuffukan wani kungiya ba laifin musulmai ba da ake yi a tuba ka ce wai wani kungiya suna kaza suna kaza kai kungiyanka to gare kungiyanka bannan da boko haramun da suka yi a duniya yau na musulmai da sunan kungiyanku kun taba zuwa kuka da kun doki wannan lokaci kuna wayar da al'umma yau har gobe ana samun matasa suna kwaɗayin shiga wannan kungiya na Allah tsine wannan kungiya wani falkar kai ba wannan al'umma waɗanda suke garrukanku da suke sha'awar shiga wannan kungiya idan na wannan kungiya na ɗaukan bom a je a saka bom a kashe al'umma ko musulmai masu kalmar sha'ada sa muka ce ku muna raga muku dan wani abu ne ragowar nauke muku dan mun aure ku ne don kun aure mu ne don muna da dangi cikin ku da kun jima makabartan tahiri Allah sawan gasa ko part 1 kenan amma ka ce kakiya mun fara fitowa da aikin banzan ku mu ba koya mana tona asiri ba amma ka ce kun kiya mun fara fitowa da aiki aikin banzan ku a gina masallaci dakin Allah da kudin jama'a ya zama kudin ya zama masallaci ya zama gidan wani yau dum a juya lamarin musulunci duka zuwan ku ne a zaman da musulunci fa wannan zuwan ku ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ina gaishe kowa da kowa sa daga baya mun kama program mu na gaba